rataya wannan sifa ga ƙudura yake abu ne wanda yake babu a ce maka magana babu magana sai dai a rataya ta da kuduran Allah ta yaya za a samu kuduran Allah tunda ina magana abinda suke magana a nan idan aka ce ma'anan annabi ba wanda Allah ya magana da shi ba annabiyu Allah ya yi magana da shi to Allah na magana a wurinsu Eh? a wurin su baya magana to kuma ya za a ce annabi har suna sai zama mai magana da Allah wanda Allah yi magana da shi da ya zai zama haka don haka ya suka ce wannan babu maganan annabi maganan da tana ratai da kudura ne shi san yadda ya gano shi ce ya magana nan a wani wuri ba ga Allah ba a ce wani abu ne yi masa halitta magana a kai ta zo ta same shi a a a iska ya ji ta tana tafiya menene yaya aka ce wannan abu adami babu shi ka dan gane yawa kusan inda za ka gano lamarin harkan inda wurin ya kullo kaga da in sun bar wannan da an kama su da shi kun ce Allah baya magana to ya aka yi ake cewa annabi annabi anin da bai ilazi allazi hum fihi telefon. kaga na ba'u labari Allah ya faɗi labarin daga gare shi labarin ya fito ya tau suka ce sai dai annabtakan nan shi mutum Allah ya rataye ne da maganar din ce wannan rataya abin nan ne da yake da suna adamiya ce ya fita lajar menene a wannan wurin ba shi ne annal maluma anna hadhihi talikatu a adamiya sun a kuma zai ina eh, fata allakwal al-aqal can da ike misalin tafi da shi ma ya wujud da al khariji bal innama yufraduhu wujudaha fil azhani kaga maganan kamar misalin a ce maka turo rubutawa ka turo magana zuwa kamar yadda ake ture ture yanzu kana zaune sai ka ga magana amma ai ko ita akwai daga inda ta bullo kaga a cikin kwakwalwa take a wurin su fata'alluqul aqwalu bi shay'in idan la yu'ti ma ta'allaqa bihi al-wujud fil a'yani fala maganganu a ce magana ta zo a rataye ta ga wani abu a ce daga can ta zo idan layoki mata Allah kalbihil wujudu ba a bawa bai ba da abin da maganan ta yi da shefil a ayani magana ta zo a ina za a rataya ai kafin tun magana da ka samu dole a rataya ta dauna hu hmm? misali yanzu ka ji karam a wayanka kwatsam sai ka kalla an ce fita da gudu masallacin da naku kaga za ka taka da gudu za ka ce maganan ce ta taho da kanta ai akwai inda aka rubuta ta ko aka yi rikodin ɗinta aka turo maka ita dole magana ta rasa daga inda ta rasa to sai suka ce a wannan maganan Allah annabi ya yi magana da Allah amma ba tare da Allah ba shi Allah baya magana shi yasa wannan kalman ta ba su wahala wajen kafin su juyar da ita nan ba ana goyon baya ne ba ana ayyadawa ne ba ana rufa magana su ne akan haka shi ne ke cewa da eh, eh, ya fata'alluku a tsawari bishayin kokura ne ya kawar ne da yawa aka tara bishayin da wani abu idan layi otsi ba zai ba da mata allaka bihil wujudu abunda ainihin yara ta layi otsi mata allaka bihi alwujudu na samamme fil a ayani daga babu abin din shi ne ce ma dama haka ta'aliku adamiyya sun da dai wannan abu babu shi an ce bai rata ga Allah ba kaga shi nan magana ko ba ta tafa ba mai magana shi ne can yake cewa min hajji ne mustahilun wujudul kalami bila mutakallimi hmm? samun magana ba tare da wanda yi magana ba wani mustahili ne a ce ma ga magana ba mai magana su kuma suna cewa haka ne haka yake akwai magana amma ba mai magana to da mai tana taya tana taya da kudura in kudura kuduran kenan in kudura ya ta koma yi Allah kenan Allah ne ke a ba Allah bane ba aikin Allah ne to hali ta yi maganan rubuta ta yi mai rubuta ta yi ta tawo ta kaga aikin Allah ne ita ma damar rubuta san yi to kuma wahayi ba rubutu ne ba magana ce wa bi zalika la yakunu ta'alluq wa labd bi wahidi min an-nas bi maqsadin lahu sifatun nubuwwati kina Da ka suka kore takas ainihin yace la yakunu ta'alluq lafzin nabi lafazin nabi me nabi wanda aka yi magana da shi ko fa'il bi ma'ana mafa'ul annabi bi wahidin minan nasi da wani daga cikin mutane bi maksabin lahu ya zama aikinsa ne eh, bi maksabin lahu fi annabi wanda zai samu siffan annabtaka don haka ne sun kore annabtaka magana ya fito to alhamdulillah hmm. bai toce a cikin nan yake Tasa'in, tasa'in tasa'ai ba zo tasa'in ba wa a tasa'in za a ba yi shi ba kenan tasa'in da tara an wannan fana na nawa ne wannan inda muka kawo tamanin da kaza inda muka tsaya mun tsaya a tasa'in daidai tasa'in daidai muka tsaya ba zo shi ba ba a tasa'in daidai muka tsaya sun da shi ne ya kawo ainar rabbu aina kalamuhu na tasa'in da tara tasa'in da daidai kaga tasa'in da tara ma kila ko za mu zo shi yau eh, eh ɗari uku da to aina aka tsaya abin aina aka tsaya a wancan eh da zuwa eh ba za a boye mana babu ko ga maciji ya kawo ma'ana zuwa tasa'in mu kuma tasa'in ɗari hudu ko? eh saboda nan shi nawa nawa ne kake naka casa'in da tara ba ɗari uku ba kenan eh na ce bai kai bai kai bai kai ɗari tara ba kenan casa'in da tara gaskiya ne nan ne inda za a zo eh, shi an yi shi kenan ko sai eh, ce tis'una wajhan bayyanat bayyana bayyanat butulanahu yace fiska ta tasa'in ta karyata wancan magana na shayira eh? ina ne da zargari eh alizu ihin eh, eh. laulal karidu ba don waka ba tana da wuya ba don ainihin jero karidu jera wakan ba alkaridu wakan jero wakan ba la sofa biyu zani da na kawata a aune na'am yanzu a ina muke eh, wanda ko a ciki an yi shi ko yadda eh, ke ya so gashi can ma ai a sama ma da kada awsal hakil ko don makala laula fa'uba kaga wuri kaga shi ne Faridu ne laula fa'uba to ira diha fi sha'iri kaga waka ne a ce a waka zo da shi da sijan kamar yadda littafi waka da wala ballan sana a ce maka idan waɗina rabbi kwane-kwanen yadda zaka ana zubo abu a waka yana iya zama matsala dama daman ka samu kai masa cikakken sani sai ka biwa kasar da nufi la sabtuha bi mawzuna ya qaum aina rabbu aina kalamuhu hmm ne ne ishe da ah, um ko ya qaum aina rabu, aina kalamuhu aina rasulu fa hufi, bayani sai ma ya fi dadi ne da abin nan ina Allah ina manzon Allah ina maga kaza yace fa qulu lana ku kubamu amsa aina rabu, idan kuntum idan tunkiruna wujudahu fawqa arshihi idan kuna karyata samuwansa a bisa al'arshinsa to yana ina wata jiduna kiyama eh, kulle sifatin bihi kuma ku iya samar da duk wata siffa da yake da ita a wata jihaduna wata jihaduna kiyama kulle sifatin bihi kuna musa da ainihin tsayuwan kowanne siffa gare shi kowace siffa ka ga ba shi ne hatta kai su ga musanta annabi ba magana fa sai duk wata siffa gare shi inda za ta rataya da shi ba ce baya kan halar shi to yaya ina ina a kuna musanta ainihin duk wata siffa da tabbata gare shi ba da kalamu idan ina zancensa yake إذا la لا تؤمنون بأن هذا القرآن qurana huwa kalamullah idan ba ku gaskata cewar alkur'ani zancen Allah ne to aina za a jingina shi zancen waye wa annahu qa'imun bihi qiyamal ma'ana mawdu'uhu cewar annahu da qa'imun bihi yana nan tsaye da qur'ani qiyamal ma'ana ma'anan ne ke tare da Allah bi mawdu'ihi wa aidar rasulu. da wanda ya aiko ya aka aka aiko shi idan in kuntum la tukarruna bi qiyami ma'anar risalati bihi idan ba ku da imanin tsayuwan aike da annabi sallallahu alaihi wasallama wa tarudduna al-amra kuna soke lamarin ila ta'aliki cewa raka ya magana akai inda aka rasa rataya ta wahadahu فالحق عندكم لا تؤمنون fawqa al-arshi ربا a gaskiya ba ku yi imani da cewar akwai wani abun bautawa a kan al'arshi ƙala au ya ƙulu ko ce au ya ƙulu au nan maganar jirba ne bi an na al'arshi rabban ƙala kenan ku au rabban ya ƙulu au ta mutakallimin bi ƙaha kayan su ba ce gairiha أو بغيرها قوة من القرآن وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك gashi kuna shaida aranku da wannan amma ku ya zo ya karyata wallahu ya alaykum alaikum Allah na shaida a kan kubi zalika idan wal mu'minuna yashhaduna mu'minai na wa shaida wa hasarata alaikum ya asara ku sai taɓewa ku ta kai taɓewa kada aba'atum nasibakum kun yi asara ku ribar da za ku samu a lahira kun yi asaranta nasibakum min kulli ma'arifatin daga duk wani sani wa imani hina qultum hadha zur yayin da kuka yi wannan ƙarya kuka ce baya sama wal buhtano kuka yi wannan kage kuka kore maganan Allah wa min al'ajibi yana daga cikin abubuwa masu ba da haushi annakum tunsabuna ila ilal kufuri man huwa aula wa ahaqqu minkum billahi wal imani wal qur'ani gashi kuna dangana ainihin ila ila al zuwa ga kafirci wa tunsabuna man huwa aula kuna jingina wanda ya fi ku cancanta wa a haƙƙu minkum billahi ya fi ku cancanta da Allah wal imani ya fi ku cancanta da alƙur'ani da imani ya fi ku cancanta da alƙur'ani kuna dangana shi da kufuri ba da haushi ba wanda yake Allah ya ce annabi ya ce Qur'ani maganan Allah ne kamar yadda Allah ya faɗi wanda ya tabba kuna kafirta shi kuna cewa in ka ce ina sama ka jikinta shi duk wanda ya mayar da Allah jiki ya kafirta to ku da kuka ce Allah na sama ku kafirai ne kaga sun jingina wanda ifi su kusanci da Allah ifi su cancanta da alkurani zuwa ga kafirci a shi da juya da mujiya ku? a gano kafirin a hankali shine ma'ana eh, abin nan kalmomin annabtun sabona kaga man huwa aula kenan billahi wa ahqqu minkum billahi wal imani wal qur'ani ila ana yansabunahu ila al kufri fa hadhihi bida'atukum wannan shine sana'aku wannan shine aikin ku da za ku kai wurin Allah al fasidati tunadi ala nafsiha bil bawar wannan ra'ayi na kuma yana kira zuwa ga halaka Eh, maganan kun tana kiran ku zuwa ga halaka ne halaka ce a fili man ya tsalubuha wa ya sumuha wa zai neme ta ya ta yasa, ya saya waye zai karbi wannan kayan kwasai da jahili wanda bai san Allah ba wanda kuka yawo da hankalinsa kuka rikita shi shine dai zai karbi wannan kayan naku yanzu ka karanta alkur'ani ka karanta sunan manzon Allah ka karanta tauhidi sosai wani mutum ya zo ce maka Allah baya sama ko ya ce maka qur'ani ba daidai ike tafiya ba wajen arabuka ba wajen arabuka ne ba akwai wani abu wajen amalaku rabbika ko amru rabbika ne da ke yadullahi fauka aidi ne ce a ma'ana ni'matullahi ne fauka aidi ne kai wannan yiwuwar da za ka ba, ko mutum ne karbuto mai bugu ya ce yana neman tsari wanda zai karanta mai littafi da cin yara Allah ka tsare daga sharrinsa Shin ya ɗauka kawai sai kalli daga suna littafi ce kai wannan littafi a amalul kuru kai ba haka kamata a ce ba su can wanda da gidansa ko da mangwarori yake da an kalla na ganye ce sai kyalkyale da dariya ka ka ka ka da wani littafi ne a amalin kulubi to mene ne ma nan alamul kulubi an yi kuskure to wannan za ka ji sa to yaya wanda yawa Allah haka ya kalli rubutun Allah ya kalli magana Allah ya ce ba daidai suke ba sai dai a yi masa tarihi a kai kaza idan an ɗauke ta a zahiri kuskure ne Allah ya yi magana ta ce an ɗauki ta zahiri kuskure ne inda Allah ne isla yake in kun ji na ce kaza to ba kaza nake nufi ba ga abin da nake nufi su zo ka bi idan manzon Allah da aka bawo shi ƙur'anin ya kawo sai yace idan aka ce kaza wannan magana ba haka ta ga yadda Allah da ya turo ne yake nufi da wannan magana sam an wata. amma wani mutum wanda ya je ya shawo dafin Romawa ya shawo dafin masu botan goma kasu aristo malam ba zai so ke zai mana gyaran ƙura'ani ba ya gyaggyara wa allah muna ji muna kallon sa ce a aka gyara kan ba to fa man ya buha duk wanda zai neme ta waya so ha, fa wa zai neme ta wannan magana wa zai saya kada rabiya li nafsihi bil jahili duk wanda ya nema ya zaba wa kansa wauta jahilci wal khusrani da tabewa wa min tamami zandaqatihim wa ilhadihim daga cikin cikaton kafircin su da ilhadin su qaulukum aini eh, zindaqatu kafircin ku kenan zata zindikancin ku kafircin ku qaulukum fil badai maganan kutun farko inda hadar alama da ke ma'aduman muddatan la nihayata laha dinar zamani qabala an yakhluqahu Allah fallahu innakum lam kun fa'ilan thumma fa'ala cewar magana su a farkon halittu. cewar inna hadha al'alam wannan halittan gaba ɗaya wanda ake jin labarinsa da wanda aka gani baqiya ma'duman ya zauna babu mudda la nihayata laha lokacin da bai da farko bai da ƙarshe min zamani abala an ya khaluqahu Allah kafin Allah ya halice shi fallahu indakum Allah a wurin ku ya yakun fa'idan da baya komai sai zai fara aiki sun da kaulukum fil mi'adi da maganan ku a wajen maganan dawowa in an mutu can mabda inna allaha ya adumu hadal alam wai Allah zai rasa da wannan halittar ta ana bayan an mutu idan aka dawo aka yi hisabi to za a rusa gaba daya ko ka shiga aljanna aljanna ba daɗi ko ka je wuta babu daɗi ba daɗi babu rashin daɗi ba azaba an riga an sa ba komai kawai an rushe shi an koma gida shi ila la ya'dimu hadha al'alam wa yufunihi bil kulliya thumma yu'iduhu ana adalin ba ma wannan ne ba wani abu ne da yafi muli ce wa qawlukum fil ma'adi ko akan maganan ku akan ma'adina da farko na san fasara inna allaha ya'dimu hadal alam Allah zai rasar da wannan duniya munan kamar da ake kai hi isa ba a ce ya rasu ba ta yi mutum ya rasu sai dai a ce ya cika eh, a musulunci duk da za ka ɗauki littafin musulunci a ce maka tuwufiya fulan amma ba a ce audi ma fulan mutum bai a rasa shi ba an ɗauke shi ke daga wannan gari ne aka mai da shi can wancan gari an ɗauke shi daga sararin duniya aka mai da shi sararin barzahu eh inna allaha ya adimu hadar alam Wannan ra'ayin su ne mu'attala wa funihi bil kulliya zai ƙara da zamanin gaba dan adam zai narke ya watse dabbobi za su narke su watse masu lai za su watse duwatsu za su watse sun ya ido sai ya dawo da duniya an adamin mahadi daga sallan babu to kaga kenan ashe a nasu jikin nan da ya bauta wa Allah ba shi za ta yi aljanna ba jikin nan da ya saba wa Allah ba shi za ka yi wuta ba tun da wancan jikin ya ƙare wani aka halitta shi ko tun daga ma'adu wannan jikin shi zai dawo jikin nan da yi sammako ruwa ya doke shi ya zo makaranta to shi ne zai dawo in Allah ya karɓi aiki ba shi aljanna wannan jikin nan da ya bar baccin safe saboda neman yadda Allah to shi ne wanda za a kai shi aljanna jikin can da ya saba ya ƙi sallar safe ya ƙi bin annabi muhammadu shi ne in ya dawo za a yi masa azaba suka suka ce a'a za a kare gaba ɗaya da aka kare sai a dawo da mutane daga babu eh? ba hikimar abin nan kaga da in haka ne muddin masu kwakwalwa sakalar ce sau na mai za mu yi ba da sun da wani jiki ne za a yi azaba ko na me za mu yi ibada tun da wani ne jiki can za a halitta a kai shi aljanna kaga sun yi kwanci kai da ganin wannan magana kamar da manufa aka yi ta don dai a rusa addini musulunci ne aka yi shi nan ba su da niyya a gano mai suke nufi magana ya fito fili shi isa wannan kalma ta kuma jamancin ne ya shiga cikin zuciyar mu da zaran wane ya mutu sai a ce ya rasu kuma a bakin almajirai ya rasu ya rasu kuma littattafai mana warware wannan ne ta ɗauko mukaddiman da yake da suna wanda mu mai karatu da yawa ba na marisala za ga duk mutumin da aka ɗauko ta'un za su gani ta ofiya idan misalin gado ake karantawa ana kanta muhafaka ta'un ake sama ba ainihin ba ta'un suna nuna nuna mutawaffa ya cika kuma kowane mudan ya ce Allah yawa wanda cikawa Allah yawa wanda cikawa ya fi Allah yawa annabi cikawa Allah yawa annabi cikawa annabi ya cika shekara kaza wa min tamami zalika aidan daga cikin cikatun wannan hmm. eh na eh eh da wai Allah baya komai misalin inda ma misalin babu wannan duniya ai da aikace aikace amma auren su Allah baya komai fara aikin sa yin wannan duniya ka gane kafin a fara halittar duniya baya komai shi ko Allah bai ba mu labarin haka ba yana abubuwan da tun tuntuni ya siffatu da aiki aiki siffarsa ne tun farkon yadda eh, Allah bai da farko aikinsa ma bai da farko ya fito wannan yawwa aikinsa to aikinsa bai da farko kaga nan abin da suka san su da su kwada da sifofin Allah ai kaga inda za su kashe kenan daga inda ka sai ka yadda eh gaskiya ne da Allah baya wani abu ce zai duniya ke to kaga wannan ka ji ka fitfata nan ka ce masa alkhaliku ka fitfata shi da hadisu go Allah ko ya ka daga hadisu ga inda ballan ya bullo kuma ya girma ballan to wa min tamami zalika aidan daga cikin cikakken wannan madi kaulukum bi annal jannata wan nara ghairu baqiyatayn shi wannan bayanin da dauka na je na ne kashi a can cewar aljanna da wuta ba za su wanzu ba ghairu baqiyatayn bal yajiu alaihima waqatun yafniyani lokaci zai zo ya kare gaba daya yafniyani fihi huma wa ahluhuma su ainihin kansu da 'yan cikinsu aljannan za ta kare 'yan ciki ma za su kare shi kenan daga nan babu maganan daɗi ba maganan wuya fa in karukum wujuhudukum juhudukum kadin ta zama la wujudu kulluhu ad-dunya wal akhirah wal iman wal khalq wal amru al munazzal wal thawab wal iqab wa manazil al jannati wan nirani fa in karukum musun ku wannan wa juhudukum da ƙaryatawanku kadin ta zama wujuda kadin ta zama wujudi kullihi eh, in ta zama wujuda kullahu ya hada samuwa ga ɗayanta da kaga wannan maganar mabda'u ya hawa halitta gaba da eh, haka ido din ya dawon ya hado wannan wannan inkarin ya hada gaba cikin halitta duka gaba da kulle a duniya wal akhirah duniya ta kari lahiran ta kari wal imanu haka imani wal khalqu wal amru duk sun al munazzalu was thawabu wal iqabu wa manazilu jannati wan nari to ya isa ko